And they say if we'll only avoid any direct confrontation with the enemy, he'll I got these forget niggas his breezy. evil ways and learn to love us. Don't worry about it. BOC, aka muryar nakasassu da duk waɗanda ake cin mutuncinsu a ƙasarsu. Barayi kiran suna nake in har na gansu don cutar da jama'a zan yi matuka in na bar su. Da biro da fefa a ofishinsu suke bambashi amma suka ce mana ba kuɗi a taskar gwamnati. talakawa na ta aiki ba albashi ashe sun cire al sun bar mu da bashi mun yi addu'a matuka domin mu samu canji yanzu aljihu da ne ya rage ya samu canji masu gudu su gudu babu duhu a tudu su ware daga nan su tarar da bugu a kudu domin duk wani mai laifi ya cancanci hukunci son kai na sana ni na gwammaci mutunci turanci hausa ibo yarbanci kowace yare gaskiya ɗaya ne kai no english yare No English. No English. No English. Biggest thing in 2015, no English.